بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألفنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشاكرة جواد ربي الثاني في من الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da dari da arba'in da biyu wanda ya dace da biyar ga watan sha biyar ga watan sha biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin daidai allah ta'ala ya ba mu ikon dawowa مسجد علي بن ابي طالب da ke babban dodo cikin garin zaria a jihar kaduna a ƙasarmu ta najeriya domin ci gaba da karatunmu cikin littafin al-muqaddimatul hizbiyya lil jama'atil azhariyya na abul hasan allah ta'ala ya ji kansa idan za mu tuna muna magana ne akan abubuwan da ke ba ta alula musamman muna magana game da abin da ya shafi halittar ɗan adam in ya taɓa maza da mata duk mun yi bayani kuma muna kan bayani mun kwana a kan inda in mutum ya taɓa dubawansa ko marinansa a nunarsa ba su lalace ba ko ba ta kare ba ci gaba shi ne yake cewa walakin in arzu hakanan alula ba ta baki saboda halittar mutum ta gani hada ta yi hawa ko kuma a kalmar bahaushe ta tashi wannan bai ba ta alula in haka kawai ba tare da ta wani abu ba sai gaban ka yana motsi to wannan baya ba ta alula ya ce min gairin lafwati ba tare da jin daɗi ba saboda haka wani lokaci bawa yakan tunci kanshi a kan haka kawai ce ji gabansa kana karkarwa ya rasa ma da yi da wannan in kana da alula haka ya auku babu komai ta. ba ta taɓa ba akwai malaman da suke cewa ma ko da ka yi kan sha'awa falabin da zaki bin nasu ne marfiyin haka nan wanda ya dubi wata musamman iyali sai mutum ya ɗan ji daɗin kallon amma kuma ko da maziyi bai fita daga gabansa ba alolarsa ba ta ba sai dai mu sani idan kallon ka kalli matar da ba ta halatta ba ne ajnabiya wannan ka yi haram ko da bata ba ta ba domin ka taka dokar allah da ya hana ka yin haka وكل المؤمنين يغشوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم القرآن لا سوى أغير المؤمنين domin su yi gidanku su daina kallon matan gabata su ba su kama ku. kowa ya zama mai kamun kai yin haka shi ya ci tsarki a gare idan mutum ya saba ma wannan aya da hadisai sahihai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda suka hana haka annabi yana cewa al'ainu tazni wa zilaha an nazru kwayar ido tana gantali tana zina zinan ƙwayar ido kallon matar da ba ta halatta ka kalla ba da nufin sha'awa idan mutum ya saba ma nassoshin ƙwa'ani da hadisai ya yi haka kuma yana da alula, to ya yi haram ya saba ma mahalici amma alularsa ba ta ba shi ba Allah shi ke da kai ولا بتفكر مع اللغة في قلبه من غير انحاز هكذا idan mutum yana tunani na sha'awa a zuciyarsa a zuci kuma yana jin daɗin tunanin da yake yi a zuciyarsa min gani in azin amma wannan sha'awa da yake yi a zuciyarsa da tunanin ina ma dai yana gida ne tare da iyali sai kuma halittarsa ba ta yi karkarwa ba ba ta kada ba tonan ma alularsa bai tsaki ba duka waɗannan nau'in mutane kamar yadda muka yi malam yana cewa a alularsa ba ta tsaki ba bayan abin da muka gabata to ga wani reshe biyu wato magana mai harshe biyu alfarka ake da su tuji bulorowa malam ya ce ƙogin ciki mai tsananin gaske yana wajabta a tashi a lola malamai suna duban kukan kifi in ya zo da ƙarfi ya ƙaran gaske kila wani iskar na iya fita ba tare da ta ba duk da malamai kuma hatta a mazhaba ta imamu na malik wasu suna cewa wannan hukuncin yana da rauni don cikin ka ya koka sun kutsin nan da ƙarfi wasu suka ce ba za a ce an lasa kakari ba sai in ka ji ƙarar tufa ta biyo baya ko iska ka tabbatar ka biya fita ko kuma ka ji wari wanda ya biyo baya wajen nan shi ke nan alola ya tabbata ya lalace الثاني ريشي نبي قال في الكتاب an faɗi cikin littafin yana nufin mudawwana turkubuwa a cikin mudawwana an ce in falla wa huwa yujafi hadafa a ada abada idan mutum ya salla tsalla yana matsi najasa yana jin bayan gari amma ya daure ko yana jin bori amma ya daure yana ta matse shi har ya gama sallar shi a haka ke a hada abada zai mai da wannan sallah har abada sai dai akwai tafi ba kowane matse boli ko bayan gari ko hutu ne ke sa a tashi sallah ba shi ya sa shi kanka mai littafi sai ya ce wa halal ku? manyan shaidunai manyan malamai na mazhaba sun ce za a lura da yanayin da ya samu kansa galibi dai babu cikakken natsuwa ga wanda fitsari ya matse shi ko na najasa ta mafe shi ko kuma sarihi na ta neman ya fito sai ga ana ta mutu mutu domin a kare kai barin fitan watsayin waɗannan abubuwa to amma tare da haka suka ce in mana abu zarik idan wannan hadafi da ya matsa masa yana ƙoƙarin kai ya fita shi kuma yana matsewa to idan har ya hana shi min tamamil fa'a'iri ya cika wani fa'ari in ya hana shi hukuku mai kyau ko ya hana shi sujudu mai kyau to a irin wannan lokaci a ada abada har abada sai ya sake wannan sallah domin ya hana shi wani abu wanda wasu malaman ma shi suke rukuni ne min arkanin falai domin almusi ai abin da bai cika ba kenan ya yi sallah bai cika ruku'u ba da sujjada da sauransu ya gama ya yi sallama ya zo ya yi ma'annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallama sallallahu alaihi wa sallam yake irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka sake sallah ba yi sallah ba ashe duk wanda yake bai cika waɗannan farlan ko waɗannan rukunan ko da shi da wanda bai sallah ba duk daya ya koma ya yi sallah ya sake ya dawo ya sake sallama zai wuce annabi sallallahu alaihi wasallam yake irji'i fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah ai ba kai sallah ba ka dai motsa jiki ya sake har karo na uku yace na rute da wanda ya aiko ka da gaskiya ban iya wata sallar da ta fi wannan kyau a sanar da sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka yi ruku'u to ka tabbata a rukunka hatta ta tsumma inna rafi'a wa idza fata in ka daga daga ruku'u ka tabbata faiman hatta ta tsumma inna qa'ima haka dai ka koya mata saboda haka idan wannan hadasi ya hana ka cika irin waɗannan abubuwa to dole an ƙi cin jini an ci ka wahalar da kanka bila fa'ida in ba a yi sa'a ba ma ka cutar da kanka domin lokacin da hadafi ya nemi fita ka yi ƙoƙarin tare shi ko hana shi zai iya zama maka cuta a jikinka Allah ka kare mu ba ke da ba in a rumin tamami sunan idan ku, wannan hadafi ya hana shi cika wani aiki ne cikin sunnonin sallah to ba kamar fa'ali ba ne akwai ɗan sauƙi-sauƙi a arzikin wafi sai ya mai da wannan sallah a lokaci matuƙar lokaci bai fita wani wannan sallar da ya yi yana matse na jaka wa'in mana abu min tamamin fada'il fala i'adata alai idan kuma ya hana shi cika wani abu ne na mustahabbi to ba zai mai da sallar ba har abada ma'ana ba maganar mai da sallah ta yiwu ka gama tahiya ka yi salati ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baka roƙi Allah tsari ba barin abubuwan nan hudu a zaben tsabari da sauransu Ba ka yi addu'an da aka ce ka yi ba wannan haddi ne ba za a ce ka mai da sallah ba Allah ka taimaka mana الثالث مسألة أخرى زوال afri lokacin da mai sallah hankalinsa ya bushe shi ma a irin wannan lokaci lolarsa ta ɓaci kuma yana sallan ne ko a wajen sallah ne inda aka samu gushewan hankali ko yaya ne su sallah ta baci hanyoyin gushewan hankali suna da yawa bilgazima shin ta hanyar tuma ne ko ciwon farfadiya a wuljinun ko kuma ta hanyar jinnu ya buge shi ko ya hauka ta ɗan shi na ɗan lokaci ya rasa hankalinsa nan ta alula in yana da ita ta faci a wasu ko kuma maye mutum ya yi maye maye yana raba mai hankali da hankalinsa don mai maye zai zan da in giyar ta sake shi bai san yayi ba zai wasu ayyuka da in ta sake shi bai san yayi ba kamar yadda bai sanin abin da yake faɗi da abin da yake aikatawa hakanan zai iya yin rihi ba tare da ya san yayi ba wani lokaci ma mashayi sai ga yana shi fitsari Allah ta'ala ya haba mu da kanka ni'iman da Allah imana domin hankali ba saman ni'ima ba ce yana daga cikin abin da allah ta'ala ya bambanta mu da mafi yawan halitta dabbobi kenan kana sufu bi halalin am halal shin nan da bawa ya yi ta haramci, wato ya sha giya abinda ake ce ma giya duk abin da zai juyar da kwakwalwan bawa كل ما أذكر فهو خمر سواء wani nau'in ruwa ne ake sha a mayan ko wani gari ne ake shaƙawa a yi mayan ko wani ganye ne ake ci a yi mayan ko wani ƙwaya ne ake afawa a yi mayan ƙwayan nan sana'an ɗan adam ne ko ɗan icce ne kamar zakari ko ma menene wanda in an san yana maye aka sha haramun ne auyar au halal ko da halal ne kunu ne ya sha kila ya kwana ya ɗan yi tsani kuma ya sha da shan kunu mai tsani amma bisa tsautsayi da ya sha wannan ko farar da ke tsami wani yakan ce shi fararsa sai ta kwana ta yi tsami ta kuma shi daɗi to da ya sha farar mai tsami kila tsanin ya wuce iyaka har ta koma giya kaga asali halal ne bai san zai sha ta yi mayan ba ya yi mayan ba sai ya kwamu fada sai ya jirkice kuma a tsakanin iyali don galibi in kaji an ba kuma sai tsami ai a gida ne to wannan ya sa alolarsa ta karye in yana da alola aube nauyin ko kuma dalilin bacci mai bacci yana rasa hankalinsa domin bai sanin me ke aukuwa a duniya gaba daya don haka zai iya yin tusa ba tare da ya san yayi ba kuma mu mun san haka wani lokaci wani na bacci kusa da kai ko iyali sai a banka tusa in ta tashi kin yi tusa ba a kada ma ko kai ka banka tusa ke kai ai mai gida daren jiya mun sha kanshi ke ganshin ne ne kuma haka da ka zo ka bam bam bam ya haifar yawon kina mana abin nan ne a ta musu saboda mai bacci mai sanin yadda yake kuma annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake al'ainu wuka asa idza namatu al'ainani in talaqa al-wuka haka yabo a hadisi sallallahu alaihi wa wasallam yake idanuwa ita ce makullin banga ne jaka kenan na dubawa saboda haka matsaurin kenan daga lokacin da idanuwa ta yi bacci sai bakin jaka ya walwale abinda ke ciki kuma yi sai zura ba tare da kasani ba kila an fahimci hikima nabawiya an fahimta ko saboda haka jaka ya warware abinda aka zuba zai tsure to haka bacci yake game da yi to shi ma baccin masana sun kasa shi gida-gida ya ce in ka kula wa fara auka kura a lokacin da baccin ya yi nauyi kuma ya yi tsawo kai ko da gajere ne duka alwala ya ɓaci kenan abinda mai mai yadda da suna shumawiye magana akwai tsawilin saƙilin akwai saƙilin kuma kafirun ko kafirun saƙilin wato dogon bacci mai nauyi alula ya faci gajeren bacci mai nauyi a lola ya ɓaci saboda komin gajarcin shi an waye gari baka san kana duniya ko kana ina ne ba abin nan lalita ta kwanci baka sani ba wani abu ya fita an gane ko wannan nau'i biyun nan duk suna ɓata alola da khilafin launin hafi saɓanin sassauƙan bacci shi ma kun gama ishmawi ya saka shi biyu ya ce akwai hafifun tsawilin, sai ce yi sahabu min huruhu bacci mai sauƙi amma an daɗe ana yi don so samu ne ka kaci alula amma kuma hafifun kasirun wannan layi sahabu min huruhu gajeren bacci ne kuma bai tsawo ba wannan ba sai ka sake alwada ba sai sa ya ce can ya tafi gida hudu hu لا kudu wa قال idan hatifin ne. ko da an yi tsawon lokaci ba za a ce alula ya fashi ba yaya ake gane bacci hafi sama-sama وهو الذي يشعر صاحبه بمن يذهب ومن يأتي shine wanda yake mai wannan bacci sama-sama ruma-ruma an gane ko ka san waye shigo ka san waye fita to idan wannan baccin ne kaga in wani abu ya fita a jikinka za ka sani yawa amma kana bacci za a shigo baka sani ba a fita baka sani ba a aje baka sani ba a ɗauka baka sani ba a yi ɗan faranniya baka sani ba ya zama kafiri wa kafiri huwa lafi la ya sahibuhu bi zalik bacci ne nauyi shine wanda mai yin bai sanin na kusa da shi ya fita ko wani ya zo ya zauna kusa da shi in aka kai da haka to bacci ya yi nauyi wannan ga mu kenan amma ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam komin baccin da ya yi shi a lolarsa ba ta ɓaci eh, saboda manzannin Allah ko sun yi bacci ba sa rabuwa da tunaninsu da hankalinsu shi ya sa ru'uya in sun yi mafarki to gaskiya ne kai tsaye ya ya inni ara ni a zuba kuka. ala ya abati fa'al ma saka satajidni in sha Allah min as mafarkin annabawa bacin su ba ya raba su da abubuwan nasu wajen kamar suna fadaki idan dina na baki amma zuciyarsu ba ta baki kamar yadda ya tabbata cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan sallan ah, mai yake da suna dare kaiwan dare asuba yayi yayi yayi yayi a tayin fajri ya ɗan shimfiɗa yana bacci mai ruwa ya yake har muka ji shari sosai sannan aka zo aka ce masa lokacin sallah ya yi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya je sallah wadan ya tawa ba ba tare da ya sake alula ba saboda haka idan na bacci amma zuciyarsa ba tare da sallallahu alaihi wa alihi wasallam ويحرم على المحدث الصلاة wanda duk alwalarsa ta warware akwai wasu abubuwa wanda yake haramun ne ya yi su har ya yi wa ya haramun ne ga wanda duk alwalarsa ta warware da duk ɗayan hanyoyin da alwala ke fashi ya je ya yi sallah baya halarta domin ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallan ɗayan ku ba ta inganta a sai ya yi alula ta haka in mutum ya yi da gangar amma kuma ya san dole ne a yi alula sannan a yi sallah to ya yi idan ko yake halal ne ya yi sallah babu alwala ko ya karyata aya ta alƙur'ani domin allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul ma'ida ya saukar da aya ta alwala idza kuntum ila salati fabsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-ma'atiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya kabalin lafi salatar mu'in a muhdisin hata ya tawaka hau kama kala sallallahu alaihi wasallam can an ce in kuka yi nufin yin sallah wanke ku da hannayenku zuwa gwiwar hannu ku yi shafan kai wanke kafafuwanku wato ana nuna mana wajibcin alola da aya ta alƙur'ani a tabbar tabbatacciyar suna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah bai an san sallan ɗayan ku idan ya hadafi har sai ya sashi alola to idan mutum ya yi da ganga aka ce masa ya za ka yi sallah ba alola ya ce ai da alola da ba alola duk ɗaya ne kuma ya san ayan nan da hadisin nan misali da wannan ya yi kafici saboda ya karyata nasti sari shi ya sa malam abdurrahman mai ahadari yake cewa wa man salla bi gairi wudu'in muta'ammida fa huwa kafirun manufarsa kenan wanda bi sallah ba da alola ba da gangar kuma ya san dole sai an yi ce ko ba a yi ba duk ɗaya ne da wannan ya kafe ce ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka kare mu ka hmm, saboda ya halatta abinda Allah mai halatta ba ya bar wajibi da gangar Allah ya kiyaye mu wa qawafi haka nan ba a yin tawafi a lokacin da mutum bai da alola annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-tawafu kas illa illa annakum tatakallamuna tawafi kamar sallaci ce sai dai kuna yin magana in kuna tawafi wannan bai fata tawafi a nan aka sha bamban da sallah sallah ko Allah ta'ala ya ce wa komo lillahi qanitina ba wanda aka yarda ya yi ce uffan a zancen rayuwa in ana sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sallar tamu la yasluhu fiha shay'un min kalamin nati babu wani abu da ya halasta a yi na zantuttukan mutane da kafin a saukar da waccan aya da na ambata in ana sallah akan yi magana sai ka ji wani ya ce ma abokinsa to kai in aka gama ina mu za mu sa kai ne ko kuma in aka gama sallan nan kaɗan ka ina da magana sai a cikin daga lokacin da Allah ta'ala ya saukar da aya wa komo lillahi qanitina annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayani sai ya zamba a magana a sallah to haka tawaya shi ana yin magana duk da an fi so kai ta du'a'i ko karanta ƙwa'ani ko kuma wani abu na ambatan Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ko wani abu dai na zikiri wanda ake so ko in kana da bukata kana tawafi kana kakkan da kai kana roƙon mahalicin ka jalla jalalu wa sujudi tilawa haka malamai suna cewa ba a yin sujuda na tilawa wato sujudu na tilawa shine wanda yake karanta alkur'ani akwai wasu wurare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu duk mai karatun alkur'ani mai girma idan ya zo wajen zai yi sujada ah, a ba ta imamuna malik da muke karanta littattafansu yanzu sukan ce masa akwai wurare goma sha ɗaya wanda suke kiransa al'azari wato waɗanda suke kaman a ce wajibi ne in ka zo ka yi akwai wasu wurare kuma ana son ka yi amma bai kai ƙarfin waɗannan goma sha ɗayan ba wannan kowane musulmi mai karanta ƙur'ani ya kamata ya san su ya kiyaye su idan ya zo ya yi sujjada shi ya kakan ga wani lokaci in liman ya ja ayar da akwai sujjada to sai an yi sujjada in kuma an yi sujjadan za a tashi a ci gaba da kira'a ko da kuma sujjadan a ƙarshen sura ce wajibi ya tashi ya ci gaba da kira'a ya shiga sura ta gaba ko da aya ɗaya ne zai karanta a can sannan ya sake yin hukuku wanda yake gudanar da sallan da ake gabatawa. a da tilawa wasu malamai suna saukar saba shi da bambanci da sallah waɗanda suke ganin shi a haka to sai sukan ba shi hukunci sai da alola yawa sai da alola in babu ƙarfi babu alola ba za a yi ba wa sujudus sahwi haka nan ta tarakkanuwa ita ma ba a yin ta sai da alola domin me yana cikin jerin jeran giyar sallah ka mutum ya rakkanuwa zai kabli ko ba a bi sai ya tuka to shi kenan idan kablar salami ne sallah ne ta shi don ba karga kai sallamawa idan da salami ne sujjada su sai ka je ka sake alola ka zo ka yi ta domin ita tana daukan jinkiri ba dole ba ne sai ka hada ta da sallan nan tafi da za ka manta ka fita masallaci duk mun yi wannan karatun lokacin da ya gabata sai ka tuna cewa haka a biyan kai sai ka dawo sai ka kabbar sallah sai ka sujjadan ka ba'da salami kuma sallarsa ta inganta Allah shi ke da sai ومس المصحف بيده أو بعود وحمله بخريطة أو كلاقة وكما هكذا الأنهنا كشافي القرآن مصحف القرآن شافا من بيده دهنك ليه أو بعود كود وتسنداكي wa hamluhu ko kuma ka ɗauke shi ga khariqatin a cikin jakanka ko kullin kayanka aw illa fakin ko da da rataya ne duka an hana ka kai waɗannan abubuwa wato alƙur'ani na da daraja yana da girma a wajen magabatanmu ba daidai ba ne ba ka da sarki ka je ka ɗauki alƙur'ani saboda shamakin shi da darajar da Allah ya yi maka. ana son ka zama kamili akwai magabata waɗanda yake hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ba su karanta shi sai sun yi wanka sun yi alola sun sa kaya sun fesa turare sun zauna sun natsu sannan su ce fada sallallahu alaihi wa alihi sallam daga ciki akwai imamu na malik imamu jami'in رحمه الله وتغمده برحمته to duka irin waɗannan abubuwa yana cikin girmama hurmatin lahi yana cikin girmama sha'airun lahi ba daidai ba ne ka ga mutum ya riko alƙur'ani wanda yake inda yana da tsaurin dubu ɗari ba zai rikota ta haka ba ko zai riko ta a wadatance amma sai ya rike qur'ani yana lagalaga ko mudu-mudu da da bangon wannan ba daidai bane ko kaga mutum ya dauki alqur'ani ya maka a kasa wanda ba zai iya ɗaukan daurin dubu-dubu ya maka a kasa ba saboda Allah dole ne mu kula mu kula yana da daraja yana da girma dan zancen Allah ne hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fadlu kalamin ala kalamin nasi ka fadlin ala nasi fifikon zancen Allah akan zancen wanda yake mutum ne ba Allah ba daidai yake da tsakanin fifikon Allah mahalicinmu da mu da aka halitta shi ya sa malamai suka ce cikin ladabi na koyarwa ko jeri za ka yi na littattafai to misali mu ce kala ko ga littattafan fito ga littattafan hadisi ga ƙur'ani to fikin na ƙasa hadisi a saman shi alƙur'ani a saman wannan shi ne waje an fahimta ko sai mu kula Allah ka taimake mu Allah gabata malam Ya hankalin malaman Allah ya fi gaskiya ne malam yana cewa ne da Allah ya hankalin malaman da Allah ya ba su alfarma da darajan karantar da yara haddar ƙwar'ani suna sa yara sukan ɗauki ƙwar'ani ta kowane irin yanayi wannan katina mani mun karatu ina jin na bukhari a lokacin mun magana irin wannan ko a hutu ba ce to ba dai zan iya tuna ba amma na tuna a nan ne sai wani ya ce mun tabbas wani yaro ya gan da jaka ɗan ƙarami ya dawo islamiyya da kan shi a baya ya je yana ta tsulla tsari ta ce da wahala ba kur'ani a kun gwanin ya sai ya kira shi ya shi ina kake ce mai islamiyya ba qur'ani a jakanka aka bude sai ga cikakken alqur'ani to kaga alal haƙiƙa malamai masu koyar da alqur'ani mutane ne masu daraja annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wanda ya fi ku daraja a wajen Allah wanda ya koyi alqur'ani kuma ya sanar da alqur'ani to amma wajibi ne mu kula mu nuna ma waɗanda muke koyar da su alfarman Alƙur'ani. wasu yara ne ba hankali ke gare su ba kuma yana da kyau alkur'ani wanda yake a jiza'in nan gaskiya shi ya fi dacewa ga yaran da suke koyon hadda da mata akwai wata mata da ta yi complain cewa in an ba su hadda suna al'ada in suka zo da irin jizikin nan tunda akwai ajiza wani za ka ga jizifi goma goma aka kasa shi wani a kasa shi ashirin ashirin wai ba zai aiki hadda da wannan ba sai da cikakken alkur'ani a gaskiyar magana sai kun kula mafi inganci mata ba sa ɗaukan alkur'ani suna al'ada ba sa daukan alkur'ani suna al'ada ka ce sai ta akwai wanda ta take bujirwa ce an zane ta saboda wata zo da alkur'ani cikakke ba ba fa irin ka bane ba irinka ba ne kai ba ka haila ita tana haila wasu mu matasa ne ba magidanta ne ba su san matsalolin matan ba ka gani saboda haka da Allah kuna kokari a ƙara kokari amma a kula da wannan jami'in ya a kula da wannan jami'in Allah ta taimake mu gaba daya ويجوز مص اللوح للمعلم والمتعلم يا لك أدوك الله gashi malamin da kuma wanda ake karantawa mai neman ilimi biyan nan babu matsala alaƙa alaƙai mawuruci ko da ba a lola kuma wannan ladabin da ake koya mana har ga Allah kaɗan ne muke yi kaɗan ne kawai wani mafi yawan karatun shi da yake bai damu da alola ba bai damu ba mata akwai waɗanda aka yi musu fatawa wai kamili ne ba abin sai ka yanke wani abu daga cikin alƙur'ani wata kalma ma take yankewa ko aya min aljinnati wan nas sai ta yanke wan nas din Allah an yanke miki ni za ki so ko alqur'ani bai da alfarman da za a kyale shi sai a rede shi irin waɗannan abubuwa duka bai dace ba da Allah mu kula Allah ka kare mu ومكر جزء للمتعلم ولو كان بالغا هكذا ba laifi. idan jirgi ne wani sashi na alkur'ani ka taba shi ba ka da alwala ko da yi ne ko ba da wannan duka yana da mahimmanci kula da shi domin iya girmamawanka da alkur'ani girmamawanka ga ka ne iya sakacinka da alkur'ani da kofin kula da ɗaukan shi a kowane irin yanayi sakacinka ne game da girmama ubangijinka jalla jalalu domin zance ne na rabin izzaki wal wanda muna fatan domin Allah jama'an musulmi mu ba da mahimmanci a irin waɗannan abubuwa mu kula da su sosai sosai wa yuqalu lis-sibyani masu mushafi al-jami'i lil-qur'ani min ghayri wudu'i wa kuma ana kyama ana kin lissibiyan ga yara masu nufabi su taba alƙur'ani ko su a al aljami'i wanda yake cikakke aljami'i lil qur'an wanda ya haɗa qur'anin gam min gairu wudu'in ba da alola ba mu koya ma yaran mu da muke koya masu qur'ani su lizumci alola lokacin da za su Al-Qur'ani. in ya zan sababbi da su za su ga girma da darajar alkur'ani kuma za su rinka kiyayewa har rayuwar ka dasa wani alkhairi wanda allah kadai ya san irin falala da rahama da za ka samu a wajen mahalicin ka jalla jalali shi ya sa gani a hadal in za su ina mun yi karatun nan ana ya ce yaro bai halarta a bashi alkur'ani in bai da hankali sai ce wal ismu ala munawilu iya zunubin duk da ya aikata yi ma alkur'ani wanda ba daidai ba to yana ga wanda ya bashi domin shi yaro ba mukallafi ba ne yawa idan kai ka bashi wanda kai ne mukallafi to kai ne ka ɗauki zunubin da ake ɗauka na abin da bai dace ba in ya yi da alƙur'ani mai girma Allah ka kare mu gaba baka a wannan shi ne ƙarshen wannan babi kamar yadda muke gani an mana bayani gwangwado muna roƙon Allah da kin zarta da ruwa ya sanya mu cikin مكتملون القول ومكتملون أحسانهم ثم أن ذلك ما هو يدرك إلا شيء الله في وجاجة أن أروه ودسي شيء وجد الله أمين سيما ربك وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya halatta ya da ko ya abin musamman wanda ya da tufafi ba ya halatta mutum ya yi sallah da mani iri-iri a cikinsa jikin sun tabbata annabi sallallahu alaihi sallam ya nuna a kan kare shi a mutuke shi a saruwa a matsa shi ne ya fi. in an masa haka koda da asarin sa babu komai amma ga mani za ki yi a tuba a je a yi sallah da shi ba daidai ne ba wallahu a'lam wannan eh, ya ce alaƙa tsamanin ya halatta a sanya turare wanda ya cuɗanye da giya a jiki ko kuma man shafawa a gashi wanda shi ma a gashi ya cuɗanye da giya a ba daidai ba ne in dai aka samu turare giya ko man shafawa wajibi musulmi ya kiyaye shi domin abinda aka haramta shan shi to kuma an haramta amfani da shi a irin waɗannan hanyoyi sai mu kula allah ya kiyaye an yi da yawa akwai alkafon a jikinsu ba a ce mai giya sai an zai dogara to a ɗibi giya a sa a turare za ta yi in na fahimci kamar tambayar har ke yi hmm. idan yana nufin wannan sinadari da aka yi ba abin nufi ba ke ai mafi yawan abubuwa akwai abin da za a sana'anta shi ya zama biya tsinin da ake yi na dabino da kusurkirin saboda haka kana da kana iya yin wani abu amma sai ana nufin tsabar giyan ne aka kiwuda shi da man to nan bai halatta ba kwallar wa'ala ba ya haƙuri mu gama na takarda shi ke nan kyau wane ne yake ta salamu alaikum ina zuwa kanka bismillah aya ta wani a ah, mu'amala da alƙur'ani waɗanda suke kuma da hada ne kuma yan goma makarantar da ɗalibai na karatu yau na wato da za ka yi da ke rubutu a hannunan da abin mamari sai yi da ƙwa'ani da ke ciki ne da tawada kuma da bai tsaya ne da ya da ƙwa'ani da ya ke wani a cikin

ƙara samun tarbiyya a wajen malaman da ke don gaskiya ƙarfin haɗin ya samu ne amma a kuma kula da shi da ya ke samu wanda aka ya zo kuma a samu ne kafin irin ne kama sannan kiranin da kawo ne biyu kuma uku wajen a ce da hiki da ga alƙur'ani ke zama shi ke kasa sannan hadisi sannan القرآن السماء. يسمى أفعال مرسمة أعلى من الإسلام. وأنا تأثيري وأنا هو القرآن بسموعنا. وأنا تأثيري شيء وأنا شيء ثمن تأثيري. وأنا يا أخي مختار لا أريد أن تتكلم zai je ya yi ba abinda kuma zai hana ya yi Shigar wanda yake ana yin mashi da kane ai akwai ɗan mitin-mitin yara na zuri ko masu na zuri wanda yake su ba ma ba rubutun ma ba a zo A kuma a zo matakin da za a yi musu rubutu A a zo matakin da za a ɗauki hannunsu ana koya musu rubutu ha a zo matakin da za su rubuta ha a zo matakin da za a ba su littattafai amma littattafan ba zanen rubutu sai hotuna kawai su ga akan waɗannan matakai ne na ilimi ta kuma a kai lokacin da za a ba su littafi don an zo ƙwaƙani in sun isa a ba su to sai a ba su jirgin kaɗan yawwa kuma kannan an ga an karantar da su ladabin ɗaukar alƙur'ani sai ka ga alƙur'ani ne fa ko yanzu akwai yaran da an masu wannan ladabin da kun ga alƙur'ani ga ɗan'uwan su zai ta alƙur'ani ne fa da muna fatan ne za a kula Allah ya taimake mu alaikum salam yana cewa ya matsayin alƙur'anin da muka lori shi a cikin waya muna yawo da shi da ai shi ba alƙur'ani ba ne sai ka nemo shafin kamar tambayar da ne na wancan sama da eh, shi wani abu da kake dauke da ita kuma ka fata ba za ka ga ko alifun ba ai kamar kwakwalwar ka tana dauke da qur'ani amma ba dai za a fara ba amma da za a leka ba za a ga komai ba amma ka bude shafi don ba ka bude galibi ma da wuce in tsanani ma an wayan naka za ka bude da bude shafi biyu ko uku bari ma kana da kana budewa to ka bude shafi ka yi abin da bai dace ba shi ne amma don waya na gudun da na komi za ka yi da ka ba komi na alaikun Sala. Hmm. sai ka ɗan ɗaga murya ina tafiya na kora haka eh to ai wannan kana neman mafaka ne saboda haka a nan ba maganan tahiyyar masjidi ina matsalan kenan cewa yake yi ana maganan alola to sai aka wani horo hakan nan an goro su sai ya shige matsalaci a guje ba alola ce to ba ta hiyyatin masjidi idan da ba alola mafaka yake nema ba ya shigo masallaci da shiri ba ne ya zo ne ana neman tsira au sai ka masalla? wato za a biyo shi masallaci ne don yi bani? ko masu koran za su zo ne shi ne na ce ya yi ɓadda ni ne ko ka kyale shi in gari na sallah idan ya yi babar rodo ne don ya tsira bisa laluran da ya samu kai wannan ba laifi ba ne kuma ba zai yi niyan yana sallah ba ne sai dai ya yi kamar yana sallah shi ne daidai ya yi babar rodo gona an gane ko yawwa Allah ya raba mu da wannan muhimmin na'am na'am eh rubuta ƙwa'ani a sha to a iya sani na a suna da koyarwa da aikin manzan Allah sallallahu Alaihi wa Sallam. ban taba samun inda ya rubuta ƙwa'ani ya sha ba da suna magani haka nan a sahabbai ban samu ba a tabi'una ma dai ban samu ba a tabi'u tabi'ina ban samu ba amma ina fatawa inda wanda ya samu tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magani kuma ya magunguna amma malamai sun rubuce-rubuce a kai ibn al na daga cikin wanda suka yi rubuce-rubuce akwai na nabawi yaya annabi sallallahu alaihi wa ya karantar da mu yadda za mu yi maganin cututtuka daban-daban duk malamai sun yi magana saboda haka amfani da itatuwa da irin waɗannan abubuwa wannan sunna ce addu'a cuta ta sami mutum a yi addu'a Allah ya yi sunna ce annabi ya ce duk wanda ya zayyace mara lafiya sannan yi masa addu'an nan ko bakwai a uzuka billahi wa kudratihi min sharri ma tajidu wa tuhazir kafa bakwai ke in dai ba mutuwa zai ba in sha Allah Allah zai ba ni sauki kuma ya kan yi addu'a Allahumma arbin nas alhadul ba wacce anta shafi la shifa illa shifa ka shifa Allah ya ba da mutakama an gane ko da sauran dai addu'o'i da yawa irin waɗannan duka sunna ta tabbatar yin shi daidai ne sannan akwai ruqiyya a karanta du'a'i a karanta du'a'i in an karanta a tofa a shafe jiki ko a shafe inda ake jin alaman cuta shi ma wannan suna ta tabbatar ba aiki ba ne ba laifi ba ne an gane wannan? a kunga kamar sahihin hadisin nan wanda sahabbai suka je bakunta wani gari aka ki an san bakuntansu dare ya yi sai mai garin kunama ta harbe shi kuma yabin ya yi tsanani suka ji abin da za su yi ta bahaushe ba sauki sai allah sai suka zo ai akwai baki mu je wajen su ko suna da magani aka zo aka samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce eh muna da shi amma sai dai yi tsada ya ce ko nawa ne ku baƙi suka yanko tumaki masu yawa suka ce a biya su in ya maganin su ya yi a ba suka ce an yadda da aka je sahabi ya karanta fatiha ya toba kamar an cire kaya suka ɗauko tumakin nan suka ba to dan tsini irin na sahabbai suka ki amfani da shi suka ce sai mun koma mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka koma aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma yi jami'a annaha ruqiyya yaushe kasancewa fatiha ana tawaida da ita a samu lafiya sai ce da saura ku san munnawa kaga iya halacci kenan don haka duka wannan na daga cikin suna ya karantar da mu muna iya yi mu mai sauki daga ubangiji subhanahu wata ta'ala kuma shi ya yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ne zai kwanta ya kan karanta ayatul kursi da gilas balaki da nasu ya shafe jikin shi wannan duka sunna ta tabbatar amma ban taba samun wata sunna wanda aka ce an rubuta alqur'ani an wanke da ruwa an sha ba yawa amma ina fatawa in akwai daga cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko wani sahabi duk sun yi magunguna annabi ya ma ba da umarni ya ce ta dawo ya ibadan lafi fatin Allah lam ya ba da'an illa wa za'a lahu dawa'an bayan Allah ku nemi magani babu wata cutar da Allah ya arza a rayuwa face ya kawo maganin a wata ruwaya ma ya ce alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba ya tambayi wanda ya sani wallahu alam kuma idan ka yi rubutu a allo sai ka wanke su a ya tashi daga rubutu ya zama dai wani ta ya yi mace koma ta wada ai bai kai kuma matsayin ta wada ba ya zama da gwanin ruwa idan kuma ka ce yana da alfama me yasa ake wanke allo a zubar da a kasa ma ake wa masu shan rubutun kuma su suke wanke yaro in yayi nisa da karatu ko yakan rubuta hizifi guda a yini yana fishi ta hizifi gudan nan duk sai ya wanke a ƙasa kullum me za ba a karewa a kare sai dai kawai in dai abu ya zo sai a yaggyara yawwa a jayya na <laughs> na wani na magana ta nan to eh eh malam nan ta baya yana cewa wasu na cewa ko jirgi ne ba za a ɗauka ba ai a hadari mun ambata ya ce illa lijizwa lil muta'allim aw mu'allim yufassiru sai jirgi ga wanda yake neman ilimi ko malamin da yake gyara ma wanda yake hajja an fahimta ko to sai a kula Allah sai mana age to sai ba mun yi hakuri lokacin ya ta san mutum ya na'am to ku yi hakuri lokaci ya cika a bi ni shi inda mai da lafiya Allah ka dace da mu ba fi daya ka yafe mana zurfin ya Allah da tuntunin da ke aukuwa na kashe-kashen bayan Allah musamman a mai Maiduguri da kurare daban-daban ya Allah ka ɗaukaka wannan bala'i ka raba mu da ita ka kace-kacen al'umma Allah kai mana maganin maganinsa Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da fitina ka raba mu da bala'i wanda ka jarrabe su Allah ka mai da shi kafa Allah waɗanda suke hannun wasu Allah ka da su ka ba su mafita Allah kada ka jarrabe mu da wannan fitina Allah ka wadata mu da imani ka wadata mu a arzikin mu na halali ba da haramun ba Allahumma hafizna bil islam qadimin wa hafizna bil islam qadidin wa hafizna bil islam raqidin wa la tusallit alaina aduwan wa la hasida bi rahmatika ya arhamar rahimin washfi mardana واغفر لموتانا واتنا في دنيانا دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم